يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yinin watan litinin wanda ya daidai da yinin sha takwas ga watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa daga makka koma wasu madina yau shekara 438 daidai da watan sha biyar ga watan mayu shekara ta 2000 watan da sha bakwai wannan shine kaset ɗin farko daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi da za mu fara a yau watan littafin arba'una sihfa من أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم littafin babban malami a musulunci fadilatu sheikh mahmudin al wanda ake ma'alkunya da abu amma muna roƙon allah ya ƙara tsawaita mana rayuwarsa ya sanya mata albarka jama'a idan ba ku manta ba tun karatun azumi na bara muka yi alkawarin cewa bana da izinin allah kamar yadda waccan shekarar a azumi aka karanta littafin arba'una nasiha li'islahin buyut na sheikh al muka ce in allah ya kai mu baɗi za mu ɗauko kuma arba'una sifa min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa wa sallama da aka a tsarin karatuttukan azumi na bana wannan shine aka fara a yau na wannan littafi da za mu gabatar wa 'yan uwa musulmi muna roƙon allah abubuwan da ke cikin wannan littafi allah ka sauƙaƙe mana yi musu kyarkyawar fahimta muna roƙonka ya allah ka sa don kai za mu yi karatun wannan littafi kuma Allah in mun yi ka ansa mana idan Allah ya kai mu baɗi da rai in Allah ya so ga kuma hamsin wa hamsuna min wasayar rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallama in Allah ya kai mu baɗi wannan muke so kuma a ce mun karanta watan wasiyoyi guda hamsin da biyar daga cikin wasiyoyin da manzan Allah yau musulmi da ya bari a duniya har zuwa kiyama ta tashi wannan littafi na arba'una sifa min akhlaqir rasul asalin malan ya ciro sa ne daga wani babban littafi na nasa mausu'a min akhlaqir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yasa in kun kalli shafin karshe na littafi bayan ya kammala komai na rubutun da a wannan littafi da ke gabanmu a yau ya rufe da wasallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai ya sauke lamba gatanan ta uku a ƙasa ya sa man aradal mazida wanda ke neman ganin ƙarin bayanai akan waɗannan siffofi da kyawawan ɗabi'u na manzan Allah falyarji ila kitabi ya koma littafi na mai suna mausu'a min akhlaqir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallama in Allah so wannan littafi za mu rika ɗauko su karatu da ƙarin bayanai a cikinsa in muna karatun wannan littafin sannan Allah so za mu rika ɗaukowa kuma daga mausu'atul adabi al-islamiyya na a sheikh ko fadilatu sheikh muhammad bin hassan wannan littafi na muhammad dan hassan shi ma ya rubuta shi ne a kan ladubba watan na tsarin addinin musulunci kuma galibi ladubban da ya sa a littafin nan gaba ɗayan tsarin ladubba ne na yadda manzan allah ya rayu kuma ya ce a rayu tunda abin ya shafi wata rayuwa ta manzan Allah in Allah ya so akwai gaɓoɓin da in mun zo za riƙa ɗakowa daga littafin ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa na babban malami a musulunci alƙadi watan abul fadli iyadu bin musa bin iyad al-yahsabi in Allah so wannan ashifa ɗin akwai gaɓoɓin da in mun zo zan rika ɗauko wasu bayanai ƙarin bayanai ina mana dangane da siffar manzon Allah da kuma siffofi na halitta da na ɗabi'a tasa wani lokacin Allah ya so zan rika ɗaukowa daga muktasar na shama'il muhammadiyya na a sheikh muhammad Nasiru dinin albani wani lokaci mu rika ɗaukowa kai tsaye daga shama'ilul muhammadiyya ɗin ta al-imam saboda watan duk da bana son karatun littafin ya tsawo amma dai zan so do wata gaba da take buƙatar a ɗauko wata siffa ta halitta ta manzan Allah zan ɗauko in yi bayani kai in sha Allah do wata siffa ta halitta ta manzan Allah zan so in rika ɗakowa in allah ya so watan ina watan yin bayani kai tsaye watan daga abinda watan ya zo a hadisin annabi amma dai kafin kai tsaye mu shiga cikin littafin ina son kusan watan ya zo a cikin littafin sahihu sira wataran sahabbai suka tambayi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suka ce masa ya rasulallahi kai mana gamsashen bayani game da watan kai kanka kuma kai mana bayanin ne da kanka ba so ke muji cikakken bayani game da kai daga bakin wani ba manzo Allah muna son muji bayani ne akan waye kai amma daga bakinka manzan tsira ya sai manzan tsira ya buɗe baki ya ce musu to ni dai da kuke gani ne ne asalin addu'ar nan ta annabi ibrahim sannan ne ne bisharar nan da annabi isa yi wa mutane sannan ne ne lokacin da mahaifiyata ta samu ciki na allah ya sa wata ran cikin bacci sai ta mafarki ta ga wani haske ya fito daga cikinta ya riƙa yawo sai da ya game ko'ina a duniya da mawar musulmi kun gane ya kuma ce ni ne ɗin nan dai wanda lokacin da aka kai ni reno a gidansu watan a gidan banu sa'ad watan mun tafi kiwo ni da wani yaro da ake remun nan mu tare wanda ake shayar da mu nono tare da shi bayan mun daga mun je kiwo tare da shi watan sai na ga wasu mala'iku guda biyu ko kuma ya ce na ga wasu mutane guda biyu farare da fararen kaya a tare da su a daidai wannan lokaci sai na ji kawai an ce wanne ne a cikinsu sai aka ce gashi nan na wuri ba. sai na gane da ni ake sai suka kama ni waɗannan mala'iku guda biyu suka danne ni suka tsaga watan cikina lokacin da suka zo za su kama ni sai na gansu da wata tasa ta zinariya ko kuma watan tasa ta azurfa sai suka ce watan suka kwantar da ni suka tsaga cikina sai na ga sun ɗauko zuciyata sun wanke ta da wani ruwa a cikin wannan tasa ta zinariya ko azurfa bayan sun wanke zuciyata ta fita fes sai na ga sun cire wasu ƙananan namoni waɗanda suke raban shedan ne a jikina sannan suka mai da ni suka ɗinke na ga sun tafi wannan shine manzan tsira da Allah ya aiko a matsayin farin jakada ga wannan al'umma shi ne annabin ƙarshe sannan aka tambaye manzon Allah to tun yaushe ne ka zama annabi annabi yake ce musu tun lokacin da nake tsakanin ƙasa da rai kamun a haɗa. Allah ya ƙaddara ni annabi ne manzo ya sa ni a tsatsan watan annabi Adamu ya kai ya fitar ya fitar ya fitar har na shiga tsatsan annabi ibrahim daga nan aka haifi annabi isma'il ya mai da ni tsatsan annabi isma'il daga nan tafiya ta tafiya har lokacin da allah ya sanya na a tsatsan abdullahi da mahaifiyata amina mahaifina ya rasu ta ci gaba da ɗauke da ni a cikinta har ta haife ni bayan ta yi wancan mafarki haske ya fita daga cikinta ya riƙa yawo ya baibaye ko'ina a duniya jama'ar musulmi ba a yi ba kuma ba za a yi ba wani ɗa wanda ya mace za ta duka ta haifa da za a ce kamar manzan Allah yake ba shi kai ballantana a ce ai wani ɗa da zai fi manzan Allah ba a yi ba ba za a yi ba ba halittar ɗan adam ba da tun da Allah ya fara yin halitta bai halicci wani wata halitta ba da ta kai daraja a wurin Allah irin halittar da Allah ya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za mu ji da dama a karatukan nan da za mu yi irin jinjina da Allah ya riƙa yi wa annabi da irin kambamawa da kururutawa da zugugutawa na cewa babu wani irinka ba a yi ba kuma ba za a yi ba tun da aka yi duniya hatta tashi har a je lahira ba za a samu wani ɗa'irin annabi muhammadu ba ba za a samu wata halitta irin annabi muhammadu ba wannan ya sa kuka ga wanda ya kama shi kaɗai shi ya tsira wanda ya rike sa shi ya nasara wanda ya kama shi ya rike shi Allah ya matsarin komawa asalin inda mahaifinsa annabi adamu da mahaifiyarsa hawa'u suka fito shi ne gidan tsira gidan rahama jama'ar musulmi manzan tsira shi Allah ya matsarin wani matsayi wanda ya ce zai shi matsayin da babu wata halitta da Allah ya matsarin wannan matsayin shi ne wanda Allah ya aiko a zamaninsa ba wani tare da shi a aikosa da aka yi shi kaɗai ne sauran annaba akan aiko su a duniya kaga a ko wani annabi ko wani manzo a wani ɓangare yana tasa harkar da'awar amma annabi muhammad tsakanin shi da annabi isa shekaru ne masu yawa don bayan rasuwar annabi isa dan kar ma allah ya haɗa annabi muhammad da wani a lokacin da aka aiko shi don isar da wani saƙo na ubangiji da ma annabi isa na rasuwa allah ya tada watan manzantarsa aiki ba wani wanda za ka ce wannan mai bin wata shirya ne in ba lokacin da allah ya aiko annabi muhammad da saƙo ya kama wannan shiryar tasa ba jama'ar musulmi mu sani mai littafin ashifa bi ta'arifi hukukul mustafa yi wasu maganganu waɗanda kai kasan halittar annabi muhammad wata irin halitta ce wadda ubangiji bai wata halitta ba irinsa imamu tirmidhi a littafin shi sunan Ya yi wani rubutu a farkon bangon littafin cewa man kana fi baitihi hadal kitab faka annama fi baitihi nabiyyun yatakallamu Do wanda ke da wannan littafin a gidansa to kamar annabi Muhammadu ne ke zauna a cikin gidan yana mutane jawabi saboda kusan to kullumar jawaban da manzon Allah yi na addini to imamu Tirmidhi ya hada da yawa ko mafi yawa ina fatan kun gane jama'a ba mu da wani abin alfahari da ya wuce manzan tsira a cikin halittar Allah ƙur'ani ba halitta ba ne amma shi ne saƙon da ba a yi wani saƙo ba cikin saƙonnin da Allah ya aiko kamarsa Allah sai ya kalli saƙon da ya fi ya bai wa manzan da ya fi ya aika shi wurin al'ummar da ta fi babu irin ƙur'ani da taura da injila da zabura da duka sauran littafai da Allah ya aiko babu irin alkur'ani jama'ar musulmi kun gane a annaba da Allah ya aiko babu irin annabi Muhammad a al'ummomin da aka taɓa yi babu irin al'umma annabi Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi kana khairan lahum Allah ya ce wa annabi nazzala alaykal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil sai ya ce min qablu hudan linnas kafin zuwan alqur'ani a lokacin ne sa at-taura su injila su zabura suke cin kasuwa dan ba ɗayansu ka kama ba kai ɓatacce ne amma Allah ce yanzu ya saukar da alƙur'ani kafin zuwan alƙur'ani a taura da injila shirya ne ga mutane amma tun ran da Allah ya saukar da ƙur'ani a taura da injila yanzu ɓata ne ga mutane da ma duk wanda ya kama a taura ko ta asalin ce da Allah ya ba annabi musa da ma duk wanda ya kama injila ko ta asalin ce wacce Allah ya ba annabi Isa in dai a yau ne sunan shi batacce wannan baya kan shirya Kaɗai wanda yake shiryayye shine wanda ya kama Alƙur'anin da annabi Muhammad ya zo da shi daga nan ko har a ran da aka aiko masa da littafin har zuwa sanda za a tashi alkiyama Allah muna roƙo kai mana arzikin biyayyar annabi Muhammad Allah muna roƙo ka sauƙaƙe mana yin aiki da wannan littafi da ka aiko masa wannan khairiya da ka sa a cikin al'umarsa. Allah ka sanya mu cikin wannan khairiyar kar ka sa mu cikin waɗanda a kiyama za a ce musu ƙada baddalu wa ghayru a ce fasuhukan fasuhukan da ka ya jama'ar musulmi babu wanda ya san daraja da kima tafarin jakada annabi muhammad irin ahalus sunna wannan ya sa kaga ahalus sunna bai ganin girman wani baya faɗin sunan wani inda ga annabi amma babu laifi wurin ka cewa na ma malami ne ko kuma a ganin muwa na waliyi jama'a duk wanda ba a yi shi cikin sahabbai ba ba annabi ne ba da labarin sunansa ba a cewa waliyi ne sai dai faka ce ina zaton wali amma baka isa ka yanke wali ba ne wanda kaɗai zai iya cewa wani wali ne duk duniya dole a yadda shine annabi muhammad bayan ya rasu kuma akwai waɗanda ya rika ishara da watan kasancewarsu mutanen kirki kamar su juraidu ga waɗannan waliyai ne annabi ya ba da labarin za a yi su jama'ar musulmi kun gane ku? amma in ba irin waɗanda watan magana ta zo daga harshen ma'aiki da ke nuna walittakarsu ba jama'a duk wanda ka ji ana cewa wali ne zato ake yi ba tabbas zato ne kawai ba tabbas duk wanda wali ne to mu'ujiza ce ta annabin zamaninsa sai ubangiji ya ɗan ɗauki wata daraja sai a bashi ya zama waliyi amma ba yi da mu'ujiza wali jama'a kun gane sai dai karama duk wata karama ta wani wali to mu'ujiza ce ga annabin zamaninsa kuma wani kowaye da ake ganin wali a bisa zato jama'a ba zai taɓa yi waye zama wali ba sai in yana ƙarƙashin biyayyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma duk wanda kake ga walittakarsa ta kai yanzu shi ba sai ya shiga ƙarƙashin watan annabi muhammadu ba yana cin gashin kansa ne zai iya bugun ƙirji to wannan ba zai taɓa wa a wurin allah ya zama wali ba kuma abinda za a gani da ya saba ma al'ada daga wurin shi dama akwai karama akwai ihana jama'a wanda yadda yake bin annabin da allah ya aiko sau da ƙafa idan ubangiji ya ga dama sai ya sanya cikin manyan waliyai su kuma waliyai ubangiji yana iya sa a ga wata karama na bayyana a tanunsu ba dole ba ne don kana waliyi a ga wata karama tare da kai zamowarka waliyi daban kasancewar allah na bayyana wata karama ta hanyar ka daban ba dole ba ne wanda waliyi ne a ga wata karama na bayyana a hannunsa kana iya zama wali amma ubangiji bai tsara a rika ganin wata karama na bayyana ta hanyar ka ba jama'a kun gane amma babu wani annabi babu wani manzo shi sai an ga wata mu'ujiza tare da shi jama'a kun gane sannan ita mu'jiza da Allah ke wa annabawa ko manzanni su annaba na iya bugun kirji su ce zan yi kaza kuma ubangiji ba zai kunyata ba za su abin kuma abin za a ga yayi amma wanda waliyi ne bai isa ya bugi kirjin cewa zan yi kaza a ga karama ba yanzu nan ubangiji zai iya kunyata sa dan su bai musu tsarin su bugi ƙirjin cewa za su yi kaza ba annaba da manzanni su ne Allah ya ma wannan tsarin da aka ku gane cewa wanda duk za ka ji ana kuzuzu ta walittakarsa kaga kamar tana neman ɗoruwa akan ta annabi wannan walittakar ƙarya ce wannan walittakar ba walittakar Allah ba ce walittaka iri biyu ce kamar yadda ƙur'ani ya nuna Allahu waliyun lazina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila adh sana ubangiji ya gaya mana faƙatilu auliya a shaitan innahum la aimana lahum ku yaƙi waliyan shaitan kun ga akwai waliyan allah akwai waliyan shaitan duk wanda za ka ga ana kuzuzuta shi ana kambama shi ana kai shi matsayin da kamar matsayin annabi muhammad ko a kai shi matsayin da kamar matsayin da ya fi nama annabi ko a kai shi matsayin da matsayi ne ma irin na Allah ko a kai shi matsayin da an kaji matsayin wannan ya ma matsayin Allah to walittakan wannan wasu ne suka nada shi a kanta kuma walittaka ce ba ta Allah ba walittaka ce irin walittaka shiɗanu waɗanda shiɗanin aljanu ke nada su kuma suke zama fitina ga al'umma da kuma waɗanda imaninsu ba mai kyau ba ne Allah ka shiryar da mu jama'ar musulmi muna roƙon abubuwan nan da muka ji muka gabatar watan su zama shimfiɗa a kan abin nan da muke son mi karatu kai na siffofi arba'in na manzan na kyawawan ɗabi'u na manzan Allah jama'ar musulmi ku ji da kyau ma'anar wannan littafi fassara sunansa arba'u na sifa siffofi guda arba'in min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa wa sallama siffofi guda arba'in daga cikin kyawawan ɗabi'u da halaye na manzan tsira farin jakada annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallama in allah ya so a karatun nan zan rika ƙoƙari ina fito da siffofin halitta na annabi da kuma siffofin ɗabi'a na annabi kun sa akwai siffa ta halitta annabi ba shantalele ba ne amma ba gajere ba ne annabi tsaka-tsakiya ne idan ya shiga cikin dogaye ba za ka ga shi ya fi kowa ba idan ya shiga cikin gajeru za ka ga kuma da ya fi su manzan allah yana da fadin kirji amma ba don ƙariran mutum ba ne idan manzan allah farin fari ne kal bakin baki ne sitik jama'ar musulmi manzan Allah goshin yana da faɗi ne madaidaici mai ban sha'awa farin shi ba fari ne irin na zubaya ba amma annabu ba baki bane ba kuma wankan tarwada bane fari ne kar amma ba irin na zubaya ba manzan tsira yana da gemu a gemun shi da gashin kansa yana da gashin kai gashin shi warware ne ba irin gashin mutanen afirka ba ne a duddun kule har annabi ya bar duniya a shekara 63 furfurar kansa ba ta ɗori a kan goma zuwa sha biyar ba in allah su duk zan zo zan yi bayani game da siffofi na halitta don a cikin waɗannan ɗabi'u na manzan allah idan kun natsu zan rika haɗa muku da bayani akan siffofi na annabi abin da ya sa zan yi haka saboda idan kun fahimci waɗannan ɗabi'u guda arba'in daga cikin kyawawan ɗabi'un manzan Allah jama'a lokacin da Allah ya halitta annabi sallallahu alaihi wasallam sai jibril da mika'il suka zo suna zuwa suka kalle shi sai ɗaya ce kaga yadda Allah ya halittarsa bai taɓa halitta irin tasa ba kalli irin ɗabi'un da Allah ya ɗora zai ɗora shi a kansu ka gani ya ce sai ya ce to ɗaukin mun shi ka samo mutum goma a al'ummarsa gwada mai shi da su yana gwadawa sai ya ce ina a ya fi ƙarfinsu sai jibril ya ce masa to gwada min da mutum ɗari da ya ɗauko annabi ya samo nagartattun mutane guda ɗari ya gwada su da manzan Allah sai ya ce ina a ya fi ƙarfinsu sai ya ce to ɗebo mun mutane dubu mutanen kirki waɗanda ake buga misali da su gwada mun shi da su da ya ɗauko su ya gwada sai ce ina a ya riga fi su ba zai yi a haɗa ba nisan ya yawa sai ya jibril ya ce tsaye masa tsaya ka ga al'ummar nan duka da sauran al'ummomi inda za a ɗauko su gaba ɗayansu a aje su a nan a kawo shi shi kaɗai a aje a gefe a gwada ya fi ƙarfinsu ya fi karfin tsoron ɗabi'a da halitta da sauransu da aka ya jama'ar musulmi ina son ku wata kyakkyawan natsuwa don yi ma wannan karatun da za a yi kyakkyawar fahimta zai taimaka mana kwarai game da wasu abubuwa da suka shafi aƙidar musulunci shine babu wani mutum wanda zai zo ko a bayyana a fili haka ko a ɓoye a fili idan muka yi karatun wannan littafin ya ce mana shi ne annabi ko a cikin bacci ko a ido biyu don yanzu a ko waɗanda kan yi haka an taɓa wanda ya zo garin da ya ce shi annabi isa ne jama'a musulmi kun gane an taɓa wani wanda ya zo garin nan amma asalin shi ɗan jihar Neja ne ya ce wai shi dinnan shine annabi muhammadu allah ya dawo da shi ne ya gaya musulmi suke yanzu zai ƙara karɓi jama'ar musulmi musulman da aka karantar da shi siffa ta halitta ta annabi da siffa ta ɗabi'a ta annabi don zatin allah ko a bacci yanzu ko a ido biyu wani ya zo ya ce maka shine ne annabi in dai an karantar da kai ga siffofin shi na halitta ka san mutum ne mai tsawo madaidaici ka san faɗin ƙirjinsa ka san ƙwa'idan shi ka san watan irin yadda dogon hancin manzan Allah yake da leɓen shi na sama da na ƙasa jama'a ka san irin zuzan hancin annabi gashi an karanta yadda yake da isnadi ingantacce ka san ɗabi'u na manzan Allah ɗabi'ar da Allah ya yi shi da ita ka san siffar ta halitta jama'ar musulmi ko ido biyu idan wani ya zo ya ce ni ne annabi muhammadu kai fi duk kasan yadda annabi yake a karatu kama wanda ya zo ya ce shi ne annabi muhammadu ɗan jihar Naija ne waya dawo ne ga al'ummarsa ya take wani irin hali yanzu take ciki lokacin da aka yi mana bayani sai aka ce jama'a ku ji ɗan jihar Naija ne dan jihar da ne a nan uwar shi da uban shi suka haife shi aba jama'ar musulmi manzo Allah fa a maka aka haife shi kai kuma uwarka da ubanka a Neja suka haife ka amma kai ne annabi Muhammadu kuma bari ku ji sai ya zama shi baki ne kuma da yazo da salkwabo salkwabo yayi ba kuma hula ko rawani a kansa yanzu dan Allah idan an karantar da kai siffa halitta ta annabi kana kallo za ka ce to wannan ɗayan biyu ko dai mahaukaci ne ko ɗan fuwan nai ba haka ba ko kuma duka jama'a kun gane ko to ina son ku fahimci akwai wata matsala wadda karatun da za mu yi a wannan littafin zai taimaka kwarai ga ahlus sunna shine siffofin ɗabi'a aƙalla arba'in na Manzon Allah kuma daga cikin siffofin masu girma siffofin manzan Allah na ɗabi'a jama'a in duk duniya za a samu kowa ya rika alƙalami Allah ya rika bayanin siffofin ɗabi'ar annabi jama'a duk za a gama rubutu ta wadda ta ƙare inkin ya kare biran ya kare ya cinye ya lalace ba za a gama rubuta kyawawan ɗabi'u na manzan Allah ba da aka babu farin cikin watan kamar Allah ya taimake mu ya haɗa muri ɗaya tare da manzan tsira sallari sallar kuma ya sauƙaƙe mana binsa wannan duk farin ciki ya ƙare kan haka jama'a annabi ya ce duk wanda ya mafarki a bacci ya gani to ni ya gani dan shedan baya iya rikida ya zama da sura irin tawa to a nan ina son ku fahimci idan fa har Allah ya taimake ka ka karanta littafan da suka inganta na su siffa ta halittar da Allah yawa annabi da kuma siffofi na ɗabi'un manzan Allah jama'ar musulmi duk wanda ya zo maka a bacci kai mafarkin ganinsa ya ce maka ni ne manzan Allah Muhammadu kai fa kayi karatu Allah ya taimake ka kasan siffofin da Allah ya yi annabi da su na halitta kasan siffofin shi na ɗabi'a jama'a kun gane ko don Allah yau da za ka yi mafarkin ka ga annabi wani balarabi ya zo wurinka ya ce maka ni ne annabi ka kawo mai tuwon dawa miya kuka ka ga yana ci ka san ba annabi muhammadu ba ne annabi muhammadu a yanda allah ya shi har ya bar duniya bai taba cin tuwon dawa miya kuka ba kai sai ka gana ka annabin yana ci da ma annabi baya bara an yi wani kwa shekarun baya a nan Zariya. tsakanin nan dan magaji zuwa cikin garin zariya rika yawo yana cewa wai ya ga annabi da aka ɗauka waliyi ne na arziki saboda ya ga annabi wai yana zaune ne a nan cikin kasuwar zariya wani mabaraci na ta zuwa kullum ya zo ya bara a duke tsoho da sanda ya dudduka haka duk sanda ya bara sai ya dan bashi wani abu ran nan da ya zo ya bara sai ya sai waina farare haka sai ya mika mai har ya tafi sai ya tsaya sai ya ce bawan Allah zo ka kusan kowaye ne ya ce waye kai ka wuce mai yin bara sai ya ce a aini nan da kake gani annabi muhammadu da annabi baya cin sadaka yaushe annabi zai je yana bara bare ya ci sadaka ya bari kuji a siffofin da Allah ya annabi da su ɗabi'a da siffofin da Allah ya annabi da suna halitta a karatuttuka irin waɗannan an gane ko shi ne kake fahimtar waye annabi duk wanda ya ce ya yi mafarkin ganin annabi ya zo ya faɗi a ji za a tambaye shi ya ga ƙwaya idan annabi sai ya ce ƙwaya idan shi kamar maki sai ya ce a tsaya hadisin turmizi ya nuna ba hakan ƙwaya idan annabi take ba jama'a kun gane duk abin da ka faɗa sai an ɗauko hadisin annabi yaya su habbai suka ce wannan abin yake a jikin annabi idan aka gane yanda ka gani ba haka yake a jikin annabi ba dan uwa musulmi ka yi haƙuri ba annabi ka gani ba ai ce dan ya iya rikida ya zama idan irin idan annabi ba zai iya ba ya zama yatsun hannunsa da umbarsa irin na annabi ba zai iya wannan ba amma zai iya rikida ya zo da wata surar ido ya ce maka ni annabi ne kuma ba surar annabi ba ce wannan surar ka san kawai wani abin ne ya rikida ya zo ya ce maka shi annabi ne amma shi dan ya iya ya iya rikida da sura irin ta annabi ya zo ya ce maka shi annabi ne a bacci baiwa jama'a kun gane wannan yasa in dai kai bacci a bacci kai mafarki ka ga ga annabi in dai annabi ne ka gaya wa malaman da suka san siffofin ɗabi'a da halitta na annabi duk abin da ka gani suka gaya maka eh haka siffar annabi take wallahi tallahi annabi ne shaidan ba zai iya rikida ya zama irin haka din ba amma shaidan fa zai iya rikida ya zama wata sura ya zo ma a bacci ya ce maka ni annabi ne zai iya zuwa da wata sura ya ce maka ni annabi ne amma ya iya rikida ya zama sura irin ta annabi wannan ba zai iya ba jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu to ku sani ita kyakkyawar ɗabi'a da ladabi irin na musulunci jama'a ba kasuwar da ake zuwa a siye shi kun gane ko ba kuma kasuwar da za ka je ka ga ana siyarwa ba a siyarwa kuma ba a siya kwanji wannan a ɗabi'a ce da Allah ke halittarta a cikin zuciyar wanda ubangijin da kai ya jibanci al'amarin tarbiyyar shi wanda ya kyakkyawar ɗabi'a don haka a tsarin rubuce-rubuce da malaman musulunci suke a kan ladubba na musulunci da kyawawan ɗabi'u za ka ji suna cewa babu wani tantirin matsiyacin talaka an gane ko da za a ce wai shi ne ya rasa zinariya ko azurfa wanda ya rasa naira ko dala ko pound ko riyal a wanda ake ce matantirin matsiyaci fakiri na ƙarshe game da abin da ya shafi ladabi na musulunci da kyawawan ɗabi'u da halaye irin na musulunci to tsakani da Allah tantirin matsiyaci ne wanda ya rasa ladabi na musulunci da kuma kyawawan ɗabi'u na addinin musulunci jama'a don ka rasa kuɗin kashewa a wurin malaman musulunci na tarbiyya da koyar da ladabi da ɗabi'u irin na annabi ba a ganin kai ne tantirin matsiyaci tantirin matsiyaci a wurinsu shi ne wanda ya rasa watan ya rasa na dubba irin na addini duk wanda zai yi mu'amala da shi ba zai gala da bin musulunci ba a tare da shi sannan a harkarsa ba ka ganin ɗabi'u kyawawa irin na addini kuma mu sani matsayin kyawawan ɗabi'u da na dubba na musulunci mahimmancinsu a musulunci su ne na biyu na uku a abin da ya shafi addinin musulunci shi sa malamai da dama suke jinjina ma jazairi aljazairi sunan da ya sa ma littafin shi min hajjul musulun ya ce kitabu a aka'i jama'a karatu kan aƙida ne farko wa adabin sai kuma dubba na musulunci wa akhlaqin sai kyawawan ɗabi'u na musulunci wa ibadatin sannan magana akan ibada wa mu'amala sannan mu'amala har ka yau da kullun tsakaninmu da kai jama'a kun gane ku waɗannan abebe a yau kuma aje waɗanda ba ahlus sunna ba a ahlus sunna wannan tsarin aka rasa lalle alhamdulillahi ahlus sunna ana kokari wurin rubutu akan abin da ya shafi aqida da karantar da littafan aqida amma fa daga nan sai a yi tsalle a koma ibada ba a kallon ladabi shine na biyu ba a kallon ɗabi'u kyawawa na addini sune na uku ibada fa ita ce ke zuwa na hudu da ku ga lokacin da Allah ya aiko annabi tashin farko yana makka duk waɗannan abubuwan da kake ji na ibadu ba wata aka saukar ai Da gaba ɗaya karatu dai aƙida ce komai akida ne komai akida ne sai da aka shekara goma ba abin da ake nuna wa annabi sai aƙida dubban da ya kamata musulmi ya zama da su ɗabi'un da ya kamata musulmi ya zama da su sai da aka shekara goma sannan aka aiko da ai sallah sannan aka koma watan madina bayan shekara uku aka rika nuna to ga za a yi mu'amala kuma amma yanzu za ka ga ga mutum ya kai mutum misali a gani da ido ga shi dai da aƙida ahlus sunna ne alhamdulillah ma sha Allah amma fa daga aƙida yayin Allah ya koma ibada babu ladabi babu ɗabi'a kyawawa irin kyawawan ɗabi'u irin na musulunci da ka in kai mu'amala da shi idan ka kalli mu'amala saboda yanda babu ɗabi'a babu ladabi inda ɗabi'ar inda a ce mu'amalar da kai da shi ba ladabi babu ɗabi'u kyawawa in wannan mu'amalar da kai da shi idan abinci ne aka aje makare ka kuga kare ke amai ba abin shi ya lashe ya koma ya cinye aman shi ko to wallahi wani wanda zaka gan shi gashi ahlus sunna ne aqida zaka ji shi zanzan amma da kan yi harka tare saboda yanda yake da rashin ladabi yanda bai da ɗabi'a kyakkyawa irin ta musulunci in wannan mu'amalar da kai da shi abinci ne kare ma ba zai ci ba kare ba zai ci ba wannan ya sa dole alu suna mu dawo cikin hayyacin mu mu ɗauko irin waɗannan littafai an gane ko mu rika sa su ana karantar da al'umma don a san asalin irin kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye da yanda ladabi yake na tsarin musulunci mu rika gudana a kai jama'a waɗanda da dama suka rika musulunta ba wa'azi aka rika yi ya sa suka musulunta ba yau sayid na abubakar ya musulunta amma kamar karfe goma da safe gobe goma da safe a waɗanda allah ya ma albishir su 'yan aljanna ne guda goma sayidina abubakar ya zo da annabi mutum shida ya musulunta mai da su yau ya musulunta goma na safe. gobe goma na safa a mutum goma da aka yi musu albishirin 'yan aljanna ne lokaci ɗaya gobe goma na safe ya zo da annabu su ya musulunta mai da su kun gawa waɗanda aka yi ma albishir da 'yan aljanna ne su goma lokaci ɗaya mutum uku ne kawai an gane ba abubakar ba ne ya musuluntar da su amma kun ga da shi da sauran mutum shida jama'ar musulmi allah ya taimake shi watan ta hanyar shi dai duk suka musulunta kuna ganin ya yi naziri ne ya yi primary ne ya yi yayi ya yi diploma ya yi NCE digiri ya yi, masters ya yi, ko kone certificate course da ya taba zuwa yi, masters ya yi ko PhD professor ne koya yi. ba daya daga jiya zuwa yau ba daya amma zuwa ya rika nuna ɗabi'un musulunci da annabi ke kai da abubakar ya zama a kansu jama'a zuwa gobe fa ya jawo mutane sun musulunta wannan yasa sayyidina ali yake cewa ku jawo ku kira mutane ne zuwa ga wannan musulunci ta hanyar nuna musu kyawawan ɗabi'u da halaye jama'a ba sai ka rika magana ba wa'azi mai tsawo wannan yasa a wancan lokacin annabi da sabai ba a yin wa'azi mai tsawo ba wani karatu da ake mai tsawo koya aka ɗan ya isa dan abin da su suka fi ɗauka da mahimmanci aiki da ilimin ba a ce an yi karatun da yawa ba jama'a kun gani mu kuma yau abinda aka fi shine karatun da yawa amma jiba ba ka ga mu'amalarka da su waɗanda ake ganin masu karatun ne abin ba kyau in ya ka ba su abin ba kyau idan mu'amala za ka yi da su ta kuɗi abin ba kyau sai an rabu rai a ɓaci don haka yana daga cikin hikimar da ta sa muke son mi karatun waɗannan littafai in Allah ya so ba don komai ba watan sai don ma mu yi ƙoƙarin watan canza watan sabon tunani a tafiyar da muke yi ta da'awar sunna da'awa ta salafiya Allah ka shiryar da mu Allah ka sanya mu abin da za mu gabatar albarka Allah ka sa ya zama amfani gare mu da 'yan uwa musulmi gaba ɗaya mukaddima yau za mu karatun wannan muƙaddima ta wannan littafi insha Allah malam yace innal hamdalillahi lalle kyakkyawar godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu muna godiya ga Allah muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu muna neman gafara Allah wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina muna neman tsarin Allah maɗaukakin sarki daga sharrorin kawunan to nan bai zo a cikin hudubar da annabi yake ta haja ba da ƙarin wannan ta'ala ɗin annabi yana cewa wani billahi min shururi anfusina na taɓa gaya muku wani aka ya ɗauko kaset ɗin malam awwal da ya fassara daidai wannan wurin yana cewa wai muna roƙon tsarin Allah Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan sai bai bayyana wa mutane cewa hudu batul haja ce da annabi yayi malam albani yake fassarawa ba daidai wurin da malam yace muna neman tsarin Allah Allah ka tsare mu daga sharrorin kawunan sai ce kunji shi da kanshi ya tabbatar da yana da sharri yana neman tsari daga sharrin kansa to wannan ina za a je a bi shi bayan fa annabi ne ke yin wannan batul haja din shi fa fassara yake na abinda annabi ne ya faɗa ma kun gane ko to kaga ulama usuli kenan gun malamai an gane ko su ne dama ƙur'ani ya bada labarin yuharrifunal kalima an bi'i diyan da gayan da abi yake wala sai sun canza mai wuri sai sun canza mai wuri da ma wannan batul haja din jabiru ɗan abdullahi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yu'allimuna kudubatul haja kama yu'allimuna surata min alquran annabi na koyar da mu wannan batul haja din duk abinda zamu fara na jawabi mu fara da ita kamar yanda annabi yake koyar da mu alqur'ani haka yake zaunar da mu yana koya mana wannan karanta littafin batul haja na albani amma saboda sharrin miyagun malamai kawai sai ya ce ya albani ne ke faɗin wannan kalmar Allah ka tsaye man ya hadihilla wa a a'malina Allah ka tsare mu daga wata miyagun ayyukanmu man ya hu salamu mudillana wanda duk Allah ya shirya ba mai batar da shi wa man yudlil duk kuma wanda ya bata an gane ko fala hadiyala ba mai shiryar da shi ana haka ake fassara wa man yudlil wanda di ya bata dan ubangiji bai batarwa tunda ya ce inna hadinahu sabila imma shakiran wa imma kafura an gane ko ya ce fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur shi dai ubangiji ya nuna hanya falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba jama'a kun ga inna da jidai Allah dai ya nuna maka hanya ga wannan ga wannan an gane ko Allah ka shiryar da mu wa ashhadu alla ilaha illa illallah kuma ina shaida babu abun bautawa da gaskiya a bisa cancanta sai Allah haka ya kamata ka fassara wannan wurin wa ashhadu alla ilaha ilaha illallah kuma ina shaida babu abin bautawa da gaskiya a bisa cancanta sai Allah wahdahu shi kadai Allah yake la sharika lahu bai da abokin tarewa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma ina shaida lallai annabi muhammad bawan Allah ne kuma manzo ne na Allah jama'ar musulmi annabi na jin daɗi a ce mai bawan Allah abdullahi dan shi ba Allah bane wasu na wauta suna ba annabi matsayi na Allah bayan ƙur'ani cike yake da wurare da dama waɗanda Allah ke nuna annabi Muhammad bawan Allah ne subhanallazi asra bi ma jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu sannan anan malamai suna cewa kamar yadda Allah kamar yadda kace wa ashhadu an la ilaha wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ka ce shi ma wahdahu ne la sharika lahu a wurin biyayya kamar yadda Allah a wurin bauta wahdahu ne la sharika lahu Allah a wurin bauta wahdahu ne la sharika lahu jama'a duk wanda ya hada Allah da wani a wurin bauta wanda ya zama zunzurutun mushriki kafir to haka ma annabi Muhammadu shi kadai Allah ya aiko shi ma wurin biyayyar akan abin da aka aiko sa da shi shi ma wahadahu ne la sharika ba a hada wani da annabi a wurin bi annabi kadai Allah ya aiko al'ummar nan shi kadai ake bi shi kadai ake bin abin da yazo da shi duk wanda ka bi ba annabi ba wurin yi ma Allah wani aiki na addini ka zama zunzurutun mushriki filitti ba a wurin biyayyar da Allah ya ce wa Allah ya ce aiwa annabi ka zama mushriki da ma kun gane ko malam sai ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya na amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya ittaqullaha ma ku ji tsoron Allah wannan ita ce kalma mafi tsada da Allah ya haɗa al'umma farko da ƙarshe wurin zumuncin wasilci da Allah ya yi Allah ya ma al'umma farko wasilci ta ji tsoron Allah kamar yadda mu ma ƙarshe Allah ya mana wasilci dukkanmu mu ji tsoron Allah wala nan na na utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha lallai mun ma da suka wuce kafin ku dukansu mun musu wasilci haka kuma ana ku littafin mun muku wasiya an ittaqullah duk ku ji tsoron Allah wannan yasa Allah ke wara annabi yana ce masa ya ayyuhan hannabiyu ittaqillah wala tu'il kafirin wal munafiqina inna Allah kana aliman hakima ma kun gane ko lallai babu abinda watan yafi maka kamar ka taimaki kanka akan ganin ka zama mai tsoron Allah ma kun gane ko annabi ya ce la tusahib illa mu'mina wala ya ya'kul ta'amaka illa taqi kar ka bari kai aboki da wani watan sai wanda ka tabbata mutumin kirki ne na da imani kar ka bari wani ya ci abincinka sai wanda ka san mai tsoron Allah ne ya yasa in zaka ci abinci aka ce ka ce bismillah dan in baka ce bismillah ba shedan bai da tsoron Allah duk iyarka sai kun ci tare jama'a kun gane ko to Allah ya ce ya ku masu imani ya ku waɗanda suka ba da gaskiya ittaqullaha ku ji tsoron Allah haqqa tuqati kuma haƙiƙanin jin tsoron Allah Da kun gane kun ga wannan haqqa tuqati din ba tsoron Allah sama sama ake magana ba haƙiƙani zuwa ƙarshe ake nema wani wurin sai ya ce masta mastata'atun saboda iyakar ƙoƙarin tsoron Allahnka to kai iya yadda za ka iya kenan kai can wani kuma in ka kalle shi nashi ya wuce na kowa dai ya ji tsoron Allah wala ta mutun na illa wa antum muslimun dai yanda za a kada a raya kar ku bari ku mutu sai kuna musulmi Allah ka karbi kan muna musulmi wannan yasa Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amantu qullaha haqqa tuqatihi ta tamutunna illa wa antum muslimun duk yanda za a kada a raya kar ku mutu sai kuna musulmi domin inna dina inda Allahil Islam wani wurin Allah ya ce wa manyan yabtazi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin kuna kallon annabi Yusuf da rayuwa ta zo karshe roƙon Allah ya rika yana cewa rabbi kad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatiru samawati wal-ard أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين kana kallon annaba ba su wasa ƙoƙarinsu su ga 'ya'yansu akan musulunci suka mutu irin yadda watan su ma suke wurin rayuwa tun farko har ƙarshe a musulunci Allah ya ce wa sabiha Ibrahim banihi wa yaqubu ya bani inna Allah astafa lakum dina fala na illa wa antum muslimun wani wurin Allah ya ce am kuntum shuhada'a id hadara yaqub al-maut in qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu abudu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun Allah ka karbi rayukan mu muna musulmi wannan aya tana suratu ali imrana aya ta da biyu. malam kuma ya ƙara kawo ayar dai da annabi kan karanta ya ayyuhal nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron Allah ubangijinku Allah zai khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halitta ku a asali daga rai kwara daya ita ce ran annabi adamu wa khalaqa minha zawjaha daga jikin wannan ran Allah ya halitta masa matar da ita ce zai aura wa bassa minhuma rijalan kaseeran Allah ya fitar da ya yada maza da yawa tsakanin annabi Adamu da Hawwa'u Wani sa'a haka Allah ya fitar da 'ya'ya mata ga sunan da yawa wattaqullah dan haka ku ji tsoron Allah jama'a allazi tasaaluna bihi wanda kuke roƙon junanku da sunan shi jama'a duk wanda kake nema za ka ce dan Allah wani kai min kaza dan Allah ka bari dan Allah yi dan Allah ka bari dan Allah kaza da sunan Allah ne muke roƙon junan mu an gane ko wal arhama sannan ku ji tsoron yanke zumunci wattaqullaha wattaqul arhama ku ji tsoron Allah allazi tasa'alu bi wanda kuke roƙon junanku da suran wal arhama ku ji tsoron yanke zumunci shine wattaqul arhama kaga ta zama maf'uliya wattaqullaha wattaqul arhama amma akwai ruwayar da ta zo wattaqullaha allazi nuna bi dinnahi bi wannan da ya jarra to sai ya zama wal arhami saboda laraba na da wata ɗabi'a sukan ce kuma wani don Allah ina roƙonka don Allah kai min kaza sannan sukan ce na dan zumuncin da ke tsakanina da kai kai min ka ba kunga suna roƙon junansu da zumunci dan zumuncin da ke tsakanina da kai na kai min ka ba inna allaha kana alaikum raqiba lalle allah zama mai sa ido ne akan ku da bin kwakwafi da diddigi akan wannan aya tana suratul nisa'i aya ta daya sannan mala ya ƙara kawo ayar dai da manzon Allah ke ja Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku masu imani in kaji irin wannan kira maza da mata duka sun shiga abdullahi dan mas'udin yana cewa duk inda ka ana karanta alkur'ani da ka mai karatun ya ce ya ayyuhal na amanu duk abin da kake saurara duk abin da kake kaɗan jira ka ji lalle eh, in kai mumini ne to za a umarce ka da wani alherin da zai kai ka aljanna ya kokari ka aikata ko kuma in kai mumini ne ka dai saurara ko kuma za a hana ka wani mugun abu ne da zai cutar da kai kai kauta don ka kiyaye jama'a kun gane ku? Allahu akbar ya ayyuhal na amanu taqullaha ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku kiyaye Allah jama'a kun gane ku ku kiyaye Allah jama'a Allah akwai kirki Allah akwai kirki na bi ibadi anni anal gafur rahim amma wa anna azabi huwal azabul alim da ma diyan da kake Allah ya iya da kai diyan da kake idan kai mutumin kirki ne kana zuwa wurin Allah zaka ga abubuwa na kirki iri iri idan kai mutumin banza ne Allah ya gama ma shi zo ka gani jama'a kun gane ko wa qulu qawlan sadida duk maganar da za ku yi ku faɗi magana ta daidai wace ce maganar daidai ita ce gaskiya ko me za ka faɗi faɗi gaskiya ko me ta ka ja maka kabiya ma kun gane ko ƙaunar sadida ne wasu malamai na cewa ƙur'ani duk maganar da za ka yi e ƙoƙari ka tabbata magana allah ce ka maimaita Da ma kun gane ga imra'atun kallamar bil qur'an ko fira za ta yi ba ta fira da wata magana ita gaba ɗaya magana ta duk yadda za ka yi ko kaya ta zo siya aya ƙur'ani za ta ga kuma sai ka gane wata magi take so kuma an ka ce to guda nawa kike so aya ƙur'ani za ta jawo ka gane ko guda nawa take so Gaba in daddawa ta zo siya aya ƙur'ani za ta ga ita gaba ɗaya ba ta magana da kowane yare sai ayoyin ƙur'ani aya an taba yin ta ba wai ba ba da gaske an shayin su ma ai ba ita kade ba ma an shayin irin ta gaba ɗaya sai su ɗaukan makansu duk abin da zai fito daga bakin su aya qur'ani jama'a in zai ce maka banda lafiya aya qur'ani zai ja in yana jin kashi aya qur'ani zai ja ma in fitsari yake je in ba duk abin da zai kawai ya san aya a qur'ani da ita zai ja Allahu akbar wata in mutum ya mai da alkur'ani ya zama jikinsa ka kuma fahimci ma'anarsa kyakkyawar fahimta wannan za ka iya jama'a kun gane ku. wannan ya sa abdullahi dan masudin a yake cewa wanda duk ke son ya gane yaya alaƙar shi da allah yaya kusance shi da ubangiji ya ce to ya tsaya ya natsu ya kalli alaƙar shi da ƙur'ani ya kalli kusance shi da ƙur'ani inda kana son ka gane akwai kusanci tsakaninka da Allah kyakkyawan kusanci akwai alaka kyakkyawa a eh, kalli tsakaninka da Qur'ani ya kuke jama'a kun gane in akwai kusanci kullum za a ga Qur'ani baka nisa da shi Kullum za a ga ka da Qur'ani mai kyau ba baka yi sai yadda Qur'ani ya ce a to wannan tsakaninka da Allah alaka mai kyau akwai kusanci tsakaninka da Ubangiji man ja'ala alqur'ana amamahu qadahu ila aljanna wa man ja'ala alqur'ana wara'a zahrihi qafahu ila an-nari wattaqullaha alladhi ta'a wa qulu qawlan sadida jama'a to duk wanda zai magana ya faɗi gaskiya magana da take ta daidai to yana son kowa ya shi ubangiji alkawarin da ya maka inda za ka yi magana ka faɗi gaskiya ku ji alkawari ne gashi guda uku da ya ce ya ayyuhal ladina amanta qullaha Kulu kaunar? sadida to Allah ne za ka yi mana in muka yi haka sai ya ce yusuf lakum a'malakum duk ayyukan da kuka taba ma Allah da suka lalace to ya yi alkawarin dalilin faɗin gaskiya duk zai gyara muku za su zama masu kyau kun ko gane jama'a duk wanda zai magana Allah ya ce ya faɗi gaskiya to an ka faɗi gaskiya Allah to me za ka yi min na faɗi gaskiya sai ya ce na farkon abin da zan ma Allah ya ce zai gyara ayyukanku da suka ɓaci abu na biyu wa ya ga sillakun zunubakun laifuffukan da kuka yi mai a baya duk zai gafarta muku su abu na uku Allah ya yarda kun mai ɗa'a sai ya ce kuma wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda ya yarda akan wannan yema Allah da manzo ɗa'a faqad faza fawzan azima wannan ya hayi tabbas haiwa kuma ba karama ba a'a ba kuma tsaka ayyawa mai girma faqad faza wannan ya rabauta da fawzan azima rabauta mai girma wannan aya ita kuma tana cikin suratul ahzabi aya ta 70 zuwa da ɗaya. amma ba'adu to bayan wannan shimfiɗa da malam yayi gobe sai a fara a tashi karatu daga nan muna roƙon Allah ya sa karatun nan an fara shi cikin sa'a Allah kuma yadda ka nuna mana fara Allah ka samu gama shi lafiya jama'a kowa zai fahimci cewa yau azumi sauran kwana tara ko goma azumi yau sauran kwana a sauran kwana sha ɗaya an gani azumi yau sauran kwana sha ko goma Allahu akbar tun daga sha an fara karatun azumi da Allah kowa ya saurara kowa ya saurara a ƙarshe ba zan gushe ba zan tashi a wurin nan ba sai na yi addu'a ta musamman ga wadda asali ita ce ta ɗauki watan ta bada watan wannan littafin cewa a karantawa jama'a ita ce innar ta ladidi da muke tare da ita gaskiya da jin cewa za a yi karatun littafin nan wala sai ce maza taraf ta ce don allah a sai guda biyu mala ya taimake ni wanda aka siya ya karanta shi to kuma ne alkawari in allah so ba zan karanta wani littafi ba in dai a karatun mata ne sai wannan da izinin allah muna roƙon allah biya lada. kuma ni da mala ya ma mata sewa an gane ko inda inda ka gan mu tare za ka gan mu hmm, ba za ka raba ba to allah ya saka mata la khair Allah biya ta da aljanna Allah ka shiryar da zara'a Allah ka sa musu albarka Allah gafarta wa magabatanmu gaba ɗayansu Allah ya sa mu cika da kyau da imani jama'a za mu tsaya nan in Allah ya so karatu kamar yadda na ambata za a rika fara shi ne karfe biyu fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum eh? ah, baki zana faɗa ba ka hajja sai ko ina mamakin to one